وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan darasi da muke yi a cikin littafin adda'u wa dawa na shehun musulunci ibn al-qayyim satin da ya wuce mun karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fasalin da malam ya mishi suna da ma ya du'u bihi da'i hadisi ne wadda al-imamu Ahmad ya fidda shi malam yace wa fi wa fi musnadihi aidan min hadith abdullah ibn mas'ud qal har ila yau Al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad nashi riwaya daga abdullahi ɗan mas'ud kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da dai bai taɓa samun wani mutum ba wani baƙin ciki ko wani ƙunci a rayuwa mun karanta a darasinmu na baya alhammu shine baƙin cikin da ake fuskantarsa wani abu ne mutum ke tunawa wata barazana ce da za ta afko mishi yake tunaninta gobe ko jibi ko gata ko bayan wata ɗaya ko bayan shekara akwai wani abu da yake razana shi yake ɗaga mishi hankali wannan abun ana ce mishi alhammu alhuznu shine bakin cikin da ya shuɗe a baya shi yasa 'yan aljanna suke cewa alhamdulillahi alladhi azhaba annal alhazan suka ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wadda ya tafiyar da bakin ciki da da muke da shi irin bakin cikin rayuwar duniya kunci da wahala da suka fuskanta a rayuwar duniya to alhuznu shine bakin cikin da ya shuɗe a baya algammu shine bakin ciki da damuwan da ake cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun da ɗai bai taɓa samun wani musulmi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani damuwa da yake tafe ko wani bakin ciki da ya shuɗe ko wani bakin ciki da yake cikinsa fakala wannan musulmi sai ya ce allahumma ya allah inni abduka allah ni bawanka ne ibnu abdika ɗan bawanka ni bawanka ne allah mahaifina ma bawanka ne mahaifin mahaifina ma bawanka ne mahaifin mahaifin mahaifina ma bawanka ne annabi adamu ma Allah bawanka ne ibnu amatika dan baiwarka Allah ni bawanka ne mahaifiyata baiwarka ce mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyata baiwarka ce dukkanmu bayinka ne har kan na na hawa radiyallahu anha nasiyati biyadika tasarrufi na Allah duka yana hannunka ne ma'ana gashin goshina yana hannunka ne Allah ma'anan nasu ya dika ma'ana duka walwalata tana hannunka ne Allah lafiya na tana hannunka ne Allah rashin lafiya na yana hannunka ne Allah daɗi yana hannunka ne Allah rashin daɗina na yana hannunka ne annabi hudu yake cewa inni tawakkaltu ala alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akidun bi babu wata dabba babu wani abu da ke tafiya a bayan ƙasa face gashin goshin abin walwalar abin kai kawo abin yana hannun Allah ne annabi ya ce babu wani kunci yan uwa babu wata musifa da za ta samu wani musulmi ya karanta wannan addu'an kun ga a cikin addu'ar akwai yabo da kirari wa Allah nasiyati biyadika Allah gashin goshina na hannunka ma'ana dukkan tasarrufina da walwalana kaiwana da komowana Allah na gare ka mabin fiye hukumuka Allah hukuncin da ka hukunta a kaina Allah zartaccen hukunci ne abin da ka zartas a kaina Allah shi zai gudana abin da ka bani Allah shi zan samu abin da baka bani ba Allah ba mai bani Abin da ka zartas mini Allah shi ne zartacce a kaina idan ka yi ni ni talaka ne wadda bani da shi Allah na san ba mai bani idan ka bani Allah ba mai kwace wannan abin a waje na Allah Allah da kansa da kansa yana kirari wa kansa a cikin suratu turne ko suratu dariya yana cewa wa annahu huwa abahaka wa abaka Allah ce ni nake sa kuka ni nake sa dariya Allah ce in kaga mutum na kuka ni na sa shi Allah ce in kaga mutum na dariya ni na sa shi ya Allah kenan malam ba abin da ya kai sanin Allah daɗi a rayuwa zuciya ba abin da take karɓa ta zauna lafiya kamar ta san Allah shi yasa sai a ce shekara goma sha uku aka yi a maka ana karantar da tauhidi to ana karantar da mutane ne Allahnsu idan an ce ai a bada zakka sai kaga bai jin nauyin bada zakkan don ya san wanda ya ce ya bada zakka idan an ce ya rike amana bai ganin nauyin rike amanar don me domin ya san wanda ya ce ya rike amanar amma matukar mutum bai san Allah ba duk abin da aka karantar da shi an rufe kofa da barawo ne adalun fiye ka ba'uka sannan abin da ka zartas a na Allah Allah ka mini adalci duk abin da ka hukunta mini shi zan rayu a kai idan ni talaka ne ni fakiri ne Allah ka mun adalci a wannan hukuncin idan ni mawadaci ne Allah ka mun adalci a wannan hukuncin in ni maras lafiya ne Allah an mun adalci a hukuncin idan ni mai lafiya ne Allah an mun adalci a hukuncin adalun fiye uka, hukuncin da ka zartar a kaina Allah adalci ka mini kun ga yadda addu'ar take dauke da kirari wa Allah as'aluka to Allah ina roƙonka dama annabi yace a gabatar da washi a gabatar da yabo a gabatar da godiya tukunna kuma a kama roƙon Allah as'aluka Allah ina roƙonka as'aluka Allahumma ya Allah ina roƙonka bi kullismin huwa laka da duk sunan da sunanka ne Allah ina roƙonka da wannan sunan Allah ta bihi nafsan wadda ka ambaci kanka da wannan sunan kai ne al'azizu Allah kai ka sa kanka suna al'azizu Allah ina roƙonka da sunanka na al'azizu bi kullismin huwa laka da duk sunan da sunanka ne ta bihi nafsaka wadda kai ka ambaci kanka da wannan sunan aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayinka wannan sunan wa'ansu ba su sani ba to wannan sunan da ka sanar da wani daga cikin bayi wadda ba kowa ya san wannan sunan ba Allah ina roƙonka da wannan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi idan ta cakuɗe wa mutane a ranar alkiyama annabi ya ce mutane sai sun haɗa da ni kafin su ji sanyi eh, za a je a samu annabi adam annabi adam ya ce ba dan iya ba ya ce amma ku je ku samu annabi nuhu domin da ya zo cankan manzanni annabi nuhu ya fara ɗauka a matsayin manzo a je gun annabi nuhu shi ma ya ce ba zan iya ba a je wajen annabi musa ya ce ba zai iya ba a je wajen annabi ibrahim hadisin duka sai da ya jero ulul azmi minar rusul an je wajen annabi nuhu an je wajen annabi ibrahim an je wajen annabi musa an je wajen annabi isa duk suka ce ba za su iya ba annabi isa alaihi salatu salam sai ce kar ku tsaya kuna wani dogon bata lokacinku wannan aikin ba wadda zai iya sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane su samu manzon Allah alaihi salatu wassalam muna neman ceto ne annabi sai ce ana laha ana laha ana laha yace sai in tashi in je in fadi in yi sujuda gaba ga Allah subhanahu wataala in yabi Allah in yi godiya ma Allah in yi kirari ma Allah annabi yace ni ma sai na yi sujudan tukunna amun ilhamar kalmomin da zan yabi Allah da su amma ni ma yanzu ban san su ba to shine au allamta ahadan min khalqika ko wani suna da ka sanar da wani daya daga cikin bayinka to kaga yanzu akwai waɗanda ma sai nan gaba ma annabawa za su san su au anzaltahu fi kitabika ko kuma wani suna daga cikin sunayenka Allah wadda ka saukar da shi a cikin littafinka a wista azarta bihi fi ilmin gaibi ka, ko kuma kai ka ta'asirantu da sunanka a ilimin gaibu a wajenka sunanka ne Allah amma baka sanar da kowa wannan sunan ba Allah ina roƙonka da wannan sunan wadda muka sani da wadda aka saukar a wani littafi da wadda aka sanar da wani daga cikin bayi wadda ba kowa ya sani ba Allah da wadda ka ta'asirantu kai da sunanka ba tare da kowa ya san shi ba an alal taj'al alquran rabi a qalbi Allah ina roƙonka ka sanya al alqur'ani ya zama wajen nishadin ta Allah Allah ina roƙonka kamun alfarma al alqur'aninka ya zama ne wajen samun nishadi da kwanciyar hankali jama'a mun fahimta Allah shi yayi zuciya ya samar wa mutane zukata Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulubu in dai zuciya ce ta natsu ta samu kwanciyar hankali Allah ce ba ta natsuwa sai da addini kudi bai sa zuciya hankalin ta kwanta da wannan zai sa ka samu damuwoyin mai kuɗin anguwanku ko garinku ya fi damuwanka mulki bai sa zuciya ta samu hutu da wannan sai ya sa ka samu wadda yake mulkinku damuwansa ya fi damuwanka Allah ya ƙayyade da alƙur'ani da addini da ambaton Allah kawai zuciya take samun nishadi duk abin da ka yayi mu wallahi ba za ka samu nishadi da shi ba sai idan ambaton Allah ne ka san wani ko bacci baya iya yi sai ya dan kunna wani dan kida da waka tukunne samu kwanta to duk wannan kiɗa da waƙan da ya kunnan zai zo ya biya bashi zai biya bashi wannan sunnar Allah ce ka zo za ka kwanta ka ɗan saka wani ɗan bulu saka ka kwanta to insha Allah za ka zo ka biya bashi akwai randa ɗakinka akwai tv ɗakinka akwai dvd ɗakinka akwai satellite ɗakinka akwai komai wallahi idan aka saka a matsala sai ka shekara baka kunna tv ba ga tv wallahi baka isa ka kunna shi ba yana yiwa ko ba yiwa in dai sabon Allah ne shara'i ne za mu zo mu karanta a littafin nan wallahi sai ka biya bashi sai ka biya bashi abinda kawai mutum zai zuciyarsa za ta samu nishaɗi ta samu natsuwa hankalinsa ya kwanta Allah ya ce ala ku saurara ku ji bi zikirillahi ta hanyar ambaton Allah innul qulubu zukata suke samun natsuwa duk wanda ya ga ba haka ba ya jarraba wanda yake ganin zai samu natsuwa da shi ne bi zikrillahi innul qulub bi zikrillahi innul qulub annabi yace a hadisi wa ju'ilat qurratu aini fi sara annabi yace kwanciyan hankali na samun nishadi na biyan bukatuna an samu a duk abin da ya dami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga inda ya zo ya kabbarta sallah alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya yi fatiha abin ya tafi shi ne Allah ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah akan damuwanku da bukatunku ta hanyar sallah to wani yanzu ya shiga damuwa ma baya iya sallah Allah ya samu dace an taj'al alal quran azimar azim a qalbi Allah ka sanya al-qur'ani ya zama shine hutu shine wajen walwala ta zuciyata duk wanda Allah ya mishi wannan arzikin ya samu babban rabo duniya da lahira eh a ce hankalinka na kwanciya kana samun natsuwa ko al-qur'ani aka saka kake karatu sai ka dawo cikin hayyacinka sai ka ga natsuwa ya zo maka sai ka ga hankalinka ya kwanta to rabauta zuciya ta rabauta wa nura sadari Allah ka sanya alqur'ani ya zama shine hasken kirji na Allah wa jala'a huzni ya zama shine yayewan bakin ciki na Allah wa zahaba hammi ya zama shine sanadiyan tafiyan kunci na Allah illa azhaba Allahu azza wa jalla hammahu wa huznahu to mutum ba zai roki Allah da wannan addu'an ba annabi ya ce face Allah ya tafiyar da damuwansa da bakin cikinsa na rayuwa annabi ya ce da ɗai bawa bai taɓa shiga wani kunci ko damuwa ya roƙi Allah da wannan addu'ar da muka karanta ba illa azhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu face Allah ya tafiyar da wannan damuwan face Allah ya tafiyar da wannan kunci wa abdalahu makanahu farhan Allah ya maye mishi gurbin wannan bakin cikin da wani farin ciki faqila ya rasulullah sahabbai sai suka ce ya manzon Allah Alanata allumuha ta'allumuha manzon Allah ba za mu koyi wannan addu'ar ba qala annabi yace bala tabbas yambaki liman sami'aha an yata'allamaha annabi ce ya dace ma duk wanda ya ji wannan addu'ar annabi ce koya ya haddace ta yan uwa ina mun ji ai ko dan matsalolin yau da gobe nan ma za ka koya annabi yace bawa bai taba roƙon Allah ka halarto da zuciyanka ka kaskantar da kanka ka sadaukar da kanka ka roƙi Allah annabi ya ce faci Allah zai tafiyar da wannan bakin ciki Allah zai tafiyar da wannan bakin ciki qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce ma kuriba nabiyyun min al-anbiya' ba a taɓa ƙuntata ma wani annabi daga cikin annabawa ba ba a taɓa damar da wani annabi daga cikin annabawa ba ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi Illasta tagasa bi tasbih face ya nemi gudumawa da agajin Allah ta hanyar tasbihi yawaita tasbihi yakan sa Allah ya fidda mutum a cikin kunci ba ka annabi Yunus yayi ba ai tasbihi yayi tai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah yake laula. annahu kana minal musabbihina Allah yace ba dun nacewa da tasbihi da annabi Yunus yayi ba sa fi batnihi ila mi yub'asun Allah yace da yayi ta zama a cikin kifin har ran da za a ta da bayi kenan kaga tasbihin sa ta zan sanadiyan cetonsa haka ne ko abdullahi dan mas'ud ce babu wani daga cikin annabawa da ya taɓa shiga cikin wani damuwa ko wani kunci face ya nemi taimakon Allah agajin Allah da gudumawan Allah ta hanyar tasbihi to Allah sai ya tafiyar da abin jama'a muna fahimta yanzu duk wannan shawarwari ne karatu ne da ibn al-qayyim ke yi ma wancan mutumi da ya zo da fatawa akan matsalar da ta dabaibaye shi وذكر ابن أبي الدنيا fi كتاب المجابين fi kitabil mujabina fi sala fi du'a ibnu abid dunya ya ambata a cikin kitabul mujabin fi du'a anil hasan daga hasan al-basri kale yace kana rajulun min asabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min al-ansar yukna aba mu'allaq akwai wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutanen Madina da ake ce mishi Abu Mu'allaq wa kana tajiran wannan abu mu'allak ɗan kasuwa ne yattajiru bimalin lahu wa yana harkar kasuwanci ne da dukiyarsa da dukiyar waninsa wato jari aka hada sai ya zama shi yake juya dukiyar dukiyar akwai tasa a ciki akwai kuma ta bayin Allah a ciki wa yadribu bihi fil afar yana tafiya da wannan dukiyar sasannin duniya ya je wannan garin ya je wannan ƙasa haka yake harkan fataucinsa wa kana nasikan wara'an sannan mutum ne mai yawan bauta ma Allah da kuma kaskantar da kai ka san kankan da kai yana kubutar da mutum a rayuwa annabi ya ce duk wanda ya ɗauki kansa shi ba kowa bane da mu mai da shi kowa in ji manzon Allah Allah ya ce za mu mai da shi kowa duk wanda ya ɗauki kansa shi wani ne Allah ya ce za mu mai da shi ba kowa bane shi ji da kai da isa hurumi ne na Allah shi kadai shine ma'anan falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamina wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi ji da isa Allah ya na wani ni kadai a sama da ƙasa waye isheshe Allah fakara da maratan falakiyahu lissun wata rana ya fita da dukiyar zai tafi fatauci sai wani barawo ya tare shi wani dan fashi ya tare shi muqanna'un fi sala fi sila yayi damara da makamai ko ta ina makami ne a jikinsa fakara sai yace ce ba mama aka ya ce ma wannan attajiri a je duk dukiyar da take tattare da kai fa inni qatiluka ina so in kashe ka qala sai yace ma turiduhu min dami to me za ka yi da zubar da jini na sha'anuka bil mal ga dukiya ka ba ka tafi amma wace riba ce a cikin kashe ni qala sai yace ammal malu fali ai dukiya kan tawace tunda ba abinda zai hana ban kashe ka ba in na kashe ka kaga bani da bukatan sai ka ban dukiya wala uridu illa damak ba abinda nake bukata sai jininka qala sai ce amma idza abaita idan ka ki ka bar da rayuwa ta ka karbi dukiyata fadharni usalli arba'a rak'at to ka bar ni in yi sallah ko da raka'a hudu qala sai ce salli ma badalaka sallah kayi tayi iya yadda ta ishe ka ina jiranka to dan fashi dama shi ba garin su jeji bane shikenan sama shi ne yake yace sallah ta yi ta yi yadda ya ishe ka tukunna in zo in yi aiki na akan ka fatawadda yayi alwala summa salla arba raka'at sai yayi salla raka'a hudu fa kana min du'a'ihi fi akhir sujudihi sai ya zam yana daga cikin addu'ar da yayi a ƙarshen sujudarsa kala yace ya wadud ba yana daga cikin sunayen Allah ba ya wadud يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما تريد أسألك بإذك الذي لا يرى الله إنا روقنك دبوايرك والدباء إيا تويتا وبملكك الذي لا يدام الله إنا روقنك دملكنك الله ملكنك دباء إيا الجلبة أكنك أبين بمعنى الكهرباء wa bi mulkika alladhi la yudam Allah ina tawassuli ina roƙonka Allah da izzarka Allah ina roƙonka da mulkinka mulkinka da ba a iya galaba a kansa ka san banda Allah ba wanda ya cancanci wannan washi yanzu ka samu ciyaman shine ciyaman na local government ko ka samu gwamna shine gwamnan ta ko shugaban kasa shine shugaban kasan kasan sai ka samu a Kaduna ko a an mai magudin zaɓe to shi Allah ba wanda ya sai mishaka shi Allah mulkinsa da sa kun gane magana yanzu aka samu gwamna shi ne gwamnan jiha sai a tafi wani local government shi gwamnan sai a mai maguɗi kaga kenan a mulkin san akwai inda za a iya tauye mishi wani abu to banda mulkin Allah shi ne ya bi Allah ya yi wa Allah washi Allah kai ne mai mulki mulkin da maguɗi bayi shiga cikin mulki Allah kai ne mai izza izzan da tawaya ba ta shiga cikin izzar wa bi nurika allazi mana arkana arshi da haskenka ya Allah wadda ya cika sasannin al'arshinka an takfiyani sharra lis Allah ina roƙon ka tsare ni daga sharrin wannan barawo ya mugi ya mai ceto lokacin da ake neman ceto ya mai kawo gudumawa da agaji lokacin da ake neman gudumawa da agaji A ni Allah ka cece ni Allah ka agaje ni salata marafi mai mai tasu uku fa idza huwa bi farisu fa idza huwa bi farisu sai ga wani mahayi wani wani jarumi wani soja akan dokinsa ya fiskanto inda suke ga barawo a zaune shi kuma yayi sujuda fa idza huwa bi farisin kad aqbala bi yadihi harbatun kad wada'aha baina udhnai farfihi da wata mashi ya ɗora mashin a tsakanin kunnuwan dokinsa ya fiskanto inda su falamma basara bihi lis lokacin da wannan barawo ya daga ido ya hango wancan mutumin tafi akan dokinsa aqbala nahawahu sai ya fiskanci inda wancan mutumin yake kaga tsautsayi ko eh suka ce iza ja al hala dunal idan kaddara ta zo to sai ta yi blokin basira inda za ka buga da motar in ya kai daga nan zuwa bakin gate sai a batar da basiran birki da komai da birki eh ga birki ta kuwa ne bai ta kuma sai ka je ka buga kuma sai zuwa ka aga akwai birki in kaddara ta zo to basira duk da barbarun kan nan da kake gani duk da barbarun kan nan da kake gani sai a tare basira yanzu shi ma an dakatar da shi aiki sai abin da zai faru ya faru tukunna sai basiran ya dawo Allah ya samu dace falamma basara bihi lis akbala nahawu lokacin da wannan barawo ya hango wancan mutumi yana tafe akan dokinsa da damararsa sai ya fuskance shi fa fa'anahu fa qatalahu wannan mutumin na zuwa daga kan dokin sai ya taki wannan barawon da mashi sai yar da shi matacce sai yar da shi matacce sun ma'akbala ilaihi sai ya zo kan wannan bawan Allah ɗan kasuwa faƙada sai ce kumta shi mana, faƙada sai ce man an tabi abi an wa ummi fansan uwata da ubana malam dan Allah kai wane ne faƙada sai ce a gasa ni Allahu bikal yau haƙiƙa Allah ya ce ce ni da kai na fada halin kakari kai na fada yanayin da rayuwata da dukiyata za ta salwanta amma gashi Allah ya kawo ka a sanadiyarka rayuwata da dukiyata ta kubuta malam kaiwa ne ne fakada sai yace ana malakum min ahli sama'in rabi'a ni ɗaya ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu da auta bi du'a'ikal awwal ka roki Allah da roƙonka na farko ya wadudu ya wadudu fa sami'tu li abwabi sama'i qa'qa'atun sai na ji kofofin sama suna kuji kaman da su balle an ce ya wadudu ya wadudu ana kiran Allah kofofin kamar a zo a danna da karfi za a balla yace sai muka ji kofofin mai duka suna kuji kamar an zo an taka su da karfi da a karya summa da auta bidu'aika sani sannan sai ka sake roƙo da na biyu ya zal arshil majid ya fa'alan lima turid bidu'aika sani fa sabi'tu li ali sama'i bajja sai naji duk mala'ikun saman su kansu suna ta kuji eh ana kiran Allah suna ta kuji kowa na so ya kawo dauki ba haka bane Allah ya samu dace summa da auta bi du'aika salim sannan sai ka roki Allah da addu'arka ta uku as'aluka bi izzika alladhi la yura wa bi mulkika alladhi la yudam fa qila li sai ni aka ce mini daga cikin mala'ikun sama ta hudu du'a makruh addu'ar wadda ya shiga halin kakani kai addu'ar wadda ya shiga halin kakani kai fa sa'altullah an yuwalliyani qatlahu ni sai na nemi alfarma abun Allah ya wakilta ni cetonka kashe wannan da ya zo kashe kan qala hasan hasan yace man tawadda'a duk wanda ya alwala wa salla arba'a raka'at ya roki Allah yayi sallah nafila raka'a hudu wada'a bi hadha du'a ya kuma roki Allah da wannan addu'an ustujiba lahu makruban kana aw ghairu makrub Allah zai amsa mishi addu'arsa yana cikin bakin ciki da kunci ko baya cikin bakin ciki da kunci Allah zai amsa mishi addu'ar a hawalin du'a wani fasalin an sa du'a zaruffa na roƙon Allah hali da yanayi na roƙon Allah yanayin da mutum zai samu kansa Allah ya amsa mishi addu'arsa in kwa mun fahimta? darussanmu na baya malam ya ce addu'a'u min anfa'il adwiya roƙon Allah yana daga cikin mafi amfanin magunguna bayan malam ya karanta da roƙon Allah magani ne roƙon Allah mawarwara ne akan dukkan matsalar mu'mini to malam sai ba da shawarwari akwai kuma waɗansu sabubba shine ya musu fasali asbabul ijaba sabubban da waɗannan sabubba su kansu sukan sa a amsa addu'ar mutum daga ciki akwai al-ilhaku fi du'a naci wajen roƙon Allah mutum kan roƙi Allah sai ya zam nacinsa a gun roƙon Allah shine sanadiyan amsa roƙon Allah ba zallar roƙon Allah ba ƴan mun fahimta kamar ɗaga hannu lokacin roƙon Allah annabi ya ce Allah na kunyar bawa ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya rabu ya rabu ya rabu har ya sauke Allah bai bashi komai ba saboda haka daga hannunka lokacin roƙon Allah yakan zama sababin amsa addu'arka daga ciki akwai dacewa da waɗansu lokuta da a lokacin Allah na amsa addu'ar bawa kamar kashi ɗaya cikin kashi ukun dare na ƙarshe na ƙarshe ko a sulusul lail al-akhir kamar sa'a na ƙarshe na ranar juma'a kamar tsakanin kiran sallah da ikama waɗannan lokutan suna daga cikin lokacin da in ka roƙi Allah a ciki alfarman lokacin da ka roƙi Allah ana amsa addu'arka jama'a mun fahimta malam ya kawo abubuwa da yawa wadda a sanadiyyansu akan amsa addu'ar bawa to wannan babin kuma a hawalu du'a ko zurufu du'a shi kuma abin da yake karanta suwa akwai wani yanayi da za ka samu kanka a ciki Allah in ya ganka a wannan yanayin sai ya tausaya maka ya karbi addu'anka nan ba naci kai wajen roƙon Allah ba ba wani lokaci ka dace da shi na roƙon Allah ba ba wata addu'a mai zafi kai na roƙon Allah ba a'a wani yanayi ne kawai da ka samu kanka a ciki in Allah ya ganka a wannan yanayin sanadiyan shiganka wannan yanayin sai ya amsa maka addu'arka kun gane babu malam yace wa kasiran ma najidu adiyatan da abiha qaumun na hun? sau da yawa mukan samu waɗansu addu'o'i waɗansu mutane sun roƙi Allah da waɗannan addu'o'in Allah sai ya amsa musu mun fahimta ko wata addu'a ce wani ya roƙi Allah Allah ya biya bukata ko waɗansu mutane suka roƙi Allah da wannan addu'ar Allah ya amsa wa ya kunu ƙadiƙitar na biddu'a'i daruratu sahibihi wa ikbalihi ala Allah to sai a samu dalilin amsa addu'ar larurar da shi mai roƙon Allah ya shiga ciki ne da kuma fiskantar zuciyarsa fiskantar da zuciyarsa ga Allah yasa aka karbi addu'ar kun gane ko ba wai addu'ar ce ta sa aka amsa mishi addu'ar ba amma wani yanayi ne wani hali ne ya samu kansa a ciki to sanadiyar halin da ya roƙi Allah sai Allah ya karɓi addu'ar wadda inda ba a cikin wannan halin ya ce ba addu'ar ba za ta samu shiga ba malam ce wa kasiran ma jidu adiyatan da abiha qaumun fastujiba lahum sau da yawa mukan samu addu'o'i da waɗansu mutane suka roki Allah da waɗannan addu'o'in aka amsa musu wa yakunu qad itarana bid daruratu sahibihi wa ikbalihi ala Allah sai kuma a samu wannan addu'ar an karɓe ta ne saboda haɗuwa da ta yi da laruran wadda ya yi addu'an da kuma fiskantar da zuciyarsa ga Allah jama'a muna fahimta wato shi Allah duk lokacin da ka sallama kai saranda yana sa ya karɓa maka addu'a addu'a ba ta karɓuwa ne in har ya ga a cikin addu'ar kan akwai sauran wayonka ka san wani bai fara tuno addu'a sai ya je abuja ya dawo bai yiwu ba ya je ya dawo bai yiwu ba ya je ya ce to wala ta mu addu'a to ba ruwan Allah duk abinda ka tashi abinda ake so na farko annabi ya ce kai istikara makaranta zaka ka nema kai istikara aiki zaka ka nema kai istikara aure zaka ka nema kai istikara idza hamma ahadukum bi amri annabi ya ce duk lokacin da ɗayanku ya himmantu zai yi wani abu to ya ba ma Allah zai abu na biyu ka roki Allah na uku ka tafi neman abu babu laifi ka yi riko da sababi amma kar wani abu ya taso don kana gadara da wani abun ya sa kamance da Allah shi wadda kake gadaran da shi Allah ne ajiye shi abu Allah ne ajiye shi abu Allah ya samu dace saboda haka sadaukarwan mutum sallamawan mutum kan sa Allah ya amsa addu'ar mutum shi sa a kurani sai ka ji Allah ya ce fa'iza raki rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu falamma nadahum ila al barri idza hum Allah ya ce idan mushrikai suka shiga jirgin ruwa sai aka samu haɗari ya taso a cikin jirgin ruwan da'aw Allah mukhlisina na din Allah ya ce kowa sai ya kama roƙon Allah yana mai ikilasin addu'ansa ikhlasin tauhidinsa ga Allah Allah Allah Allah Allah sai ya amsa falamma najjahum ilal barri lokacin da Allah ya tseratar da su zuwa ga tudu ba sun sha ba idza hum yushrikun Allah ya ce sai su koma su ci gaba da shirkar su kun gane magana amma dai ai kafin su shiga ruwan kafin su yi addu'a ai ba mutanen kirki bane to shi Allah ko kafiri ne ya sallama lokacin da ya sallama Allah na amsa mishi sai dai kawai zam abinda aka bashi shine rabonsa na rayuwarsa kun gane magana lokacin da ka sallama kwallala ka yadda yanzu wayonka ya kare ka yadda yanzu banda Allah ba mai taimakonka to Allah sai ya taimake ka amma in kana ganin kana da wata sauran dabara to sai ce ka jarraba mun fahimta Allah ya bada labarin waɗansu mutane a cikin suratu Yunus huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri Allah yake Allah shi yake gudanar da ku akan tudu shi ke gudanar da ku a cikin teku tafiya da kuke akan kafanku tafiya da kuke akan abin hawanku a bayan tudu tafiya da kuke a cikin jiragen ruwa Allah ce ni nake tafiyar da ku akan tudu ni nake tafiyar da ku a cikin ruwan insha Allah hatta idza kuntun fil fulki Allah ya ce har sai kun zo kun samu kanku a cikin jiragen ruwa an je an yi lodi Allahu akbar ka shiga ka zauna wajaraina bihim birihim tayyibatin Allah ce sai waɗannan jiragen ruwa sai suka fara gudana da bayi da iska mai daɗi ma'ana jirgi yana tafiya masha Allah iska tana kaɗa shi cikin aminci wajaraina bihim birihin tsayibatin wani a lokacin da jirgin ke tafiya yana ɗakin sai na bacci wani a lokacin da jirgin yake tafiya yana lido wani a lokacin da jirgin ke tafiya yana karta wani lokacin da jirgin ke tafiya yana cikin hotel yana shan giya wa jaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha Allah ya ce in ka kalli duk wanda suke cikin jirgin sai kaga kowa fiskansa da annashuwa da nishadi ana cikin tafiya Allah yace ja'atha rihun asibun sai wata guguwa mai karfi a ruwa Allah ce sai ta taso ma jirgin wa mawj min kulli makan sai igiyar ruwa ta taso ma jirgin ta kota ina ta kada shi nan ta kada shi nan to yanzu kuma mai lido sai ya bari mai karta sai ya bari mai bacci sai ya tashi وجاءهم الموت من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين shikenan kowa sai ya bar abin da yake Allah ya ce kowa kuma sai ya dawo ya dinga Allah Allah Allah mukhlisina lahu din Allah ya ce kuma yana kiran Allah har zuciyarsa Allah ne la in anjaytana min Allah in ka tseratar da mu daga wannan hadarin lanakunanna min shakirin lanakunanna min shakirin Allah za mu zama daga cikin masu bauta maka tsakanin mu da Allah falamma anjahum lokacin da Allah ya tsayar da su jirgi ya dawo ya tsaya ya daidaita a bayan ruwa a bayan ƙasa ya daidaita a bayan ruwa aka haura tudu Allah ya ce idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ai idahum yufsiduna fil ardi bighairi al-haqq Allah ce waɗannan mutane da jiya ko shekaran jiya ko ɗazu suke Allah Allah Allah sai gashi yanzu sun kama fasadi a bayan ƙasa babu gaira babu dalili ya ayyuhan nasu Allah yace ya ku mutane innama bagyukum ala anfusikum wannan laifuffuka da kuke yi fasadin da kuke yi Allah yace kuna yi wa kanku ne jama'a mun fahimta to shi Allah haka yake ko da mabarnaci ne lokacin da ta ritsa da shi in dai ya sallama wa Allah ya sadaukar to Allah sai amsa mishi addu'ansa jama'a mun fahimta to wannan babin abinda malai yake cewa sau da yawa waɗansu mutane sukan roki Allah da wata addu'a Allah ya amsa amma sai ka samu sanadiyar amsa addu'an wani larura ne da mai addu'an ya shiga da kuma sakankance zuciyarsa ma Allah ya sa Allah ya amsa addu'ar ba addu'ar da ka ji yayin ita ta ci ba halin da yake ciki shi ya sa ya tsira daga wannan matsalan in kuwa mun fahimta aw hasanatun taqaddaman minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'awatihi shukran li hasanatihi ko kuma akwai wani aikin alkhairi da ya gabata daga wajen wannan bawan Allah sai ya sa sai ya sa amsa addu'arsa ta zamtu kuici ma aikin alkhairin da yayi in kuwa muna fahimta aikin alkhairi yayi Allah da ya tashi mai tukuici sai ya amsa addu'ansa to kai za ka iya jin addu'ar da ya yi ka ɗauka addu'ar ne ta ci alhalin addu'ar kuma bonanza ce wani abu ya yi aka ba shi kyautar addu'an a madadin aikin alkhairinsa in muna fahimta daga cikin ayyukan da Allah ke ba da kyaututtukan amsa addu'a a ciki akwai azumi duk wanda ya yi azumi na nafila don Allah to yana da alfarman addu'o'i karɓaɓu daga cikin abin da Allah ya fi ba da kyautan gara ɓasan amsa addu'a shine kyautata ma iyaye musamman uwa eh wadda ya kullu da uwarsa kam da kam in ya maka baki ba za ka sha ba in ya maka addu'a za ta kama kun fahimta nan babin da muke karantawa wani abu da mutum zai yi Allah sai ya mai tukuici da ya amsa mishi addu'arsa to kai da kake kusa da shi sai ka ɗauka addu'ar da ya yi ne ta ci a'a kuma addu'ar an karɓe ta ne tukuici akan wani aikin alkhairi muka ce da akwai ayyuka da yawa da bayi ke yi tsakaninsu da Allah wanda Allah ke musu tukuicin amsa addu'ansu daga ciki akwai azumi daga ciki akwai biyayya ma iyaye musamman biyayya ma iyaye kyautata wa iyaye babu abin da ya kai shi kofa da Allah ke bayarwa na aita amsa maka addu'anka akwai wani daga cikin tabi'ai ana ce mishi Uwaisu ibn Amir malamai suna ce mishi Uwaisul Qarni annabi ya taba gaya masabansa wanda sayyidina Umar na ciki yace Uwais zai zo shi wata rana daga can kasar yemen daga kabila kaza duk wanda ya gamu da shi a cikinku ya ce uwais ya roƙa mishi allah gafara in uwais lau aka sama alallahi la'abarar annabi ya ce uwais duk abinda ya yi rantsuwa akan allah allah na barantar da shi san akwai wadda idan ya kai wannan matsayin yanzu in ya karfe goma dan a yi ruwan dutse saboda kar Allah ya tsinka shi kar ya bada shi yanzu sai a shirya ruwan dutse suna nan a cikin bayin Allah in ya faɗi magana to Allah zai shirya wannan abin da ya faɗa din a gudanar da abin saboda kar ya faɗi magana abin ya zo bai yiwu ba to yana daga cikin uwais annabi ya ce wa sayyidina umar shi ba uwais tabi'i ne yace wa sayyidina umar ka dubi darajar sayyidina umar in ka gamu da uwais ka ce ya taya ka addu'a ya roƙa maka Allah gafara to duk mutanen da suka fito daga Yemen Umar gefe ku daga ina kuke daga waje kaza a cikin ku akwai wani a babu har ta wagan Uwais in yazo Umar me yasa yace manzan Allah ya ce duk wanda Uwais ya mishi addu'a Allah zai karba wai Uwais din shi menene annabi yace ya kyautata ma uwarsa ne na ƙarshe kai dai ka san ai ba sallah ta sayyidina Umar ba ba ya fi su kiyamul laili ko karatun alqur'ani bane annabi ya ce sirrin uwai shine kyautata mu uwarsa ba abinda mutum zai rike yanzu addu'o'insa su samu shiga a wajen Allah wallahi kaman kyautata mu uwa kaman kyautata mu uwa Abdullahi dan Mas'ud wani ya same shi daga cikin almajiransa ya ce mishi Allah gafarta malam bisa kuskure tsautsayi na kashe wani na rasa yayi zan yi Allah zai yafe mini ya ce mishi kana da uwa ya ce uwa ta tana ce ka je ka yi ta kyautata mata babu abin da ke sa Allah ya yi saurin karɓan addu'ar mutum kamar Allah ya ga kana kyautata wa mahaifiya eh ka dubi yanzu yadda mutane suka mai da iyayensu eh ga mutum duk inda zai je a mota matarsa a mota ƴaƴansa a mota da falonsa da esi ɗakinsa da AC da falon matarsa da AC falon ɗaki garejin motarsa da silin amma ɗakin uwarsa babu silin akwai irin su ko babu akwai eh sai ka samu uwarsa uwarsa tana gidan gado inda suka zauna da ubansa tana can shi kuma ya ware ya gina gida ya tsebi matarsa da 'ya'yansa ya zuba idan yamma yi sai a zuba abinci a kula a kai mata Allahu akbar to yana daga cikin abinda Allah ke ba da gara amsa addu'a shine kyautata mu uwa duk halin da kake ciki karka bar uwarka ta walakanta karka yadda ko a cikin gida ne a ce zanin uwar wani tafi zanin uwarka karka yadda karka yadda ka gyara ma uwarka wajen zamanta ka kyautata masa ɗakinta duk abin da ake yi ka yi mata za ka ga yadda za ka yi rayuwa mai kyau za ka yadda za ka yi rayuwa mai kyau duk wanda ya taɓa iyayensa a rayuwa bayi gamawa da duniya lafiya duk wanda ya taɓa iyayensa bayi gamawa da duniya lafiya Allah ya samu dace au hasanatun taqaddamat minhu ko kuma akwai wani kyakkyawan aiki da ya gabata daga wajen wannan mutum ja'ala Allah subhanahu ijabata da'awatihi shukran li hasanatihi to Allah sai ya sanya karban addu'ansa ya zama tukuiti na wannan kyakkyawan aikin sa kun gane ko to yanzu kai idan ka ji yaro ki Allah sai ka dauka addu'ar da yayi ne ta ci a'a Allah ya mai tukuiti ne akan wani aiki da ya aikata na alkhairi aw sadafa waqtan أو صادف وقت إجابة وناو ذلك كوكما يداتي للوكة أمثال الدعاء سندير لوكة أك أمس الدعاء فأجيبت في سأك أمس الدعاء فيظن الزان سبو لك ونما يزتو أن السر في لفظ ذلك الدعاء سر لفظ الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور سيئة سيأوتي والنرأة الدعاء صورا daga barin abubuwan da shi mutumin yayi wadda su ne sanadiyar amsa addu'ar allati ƙara natu min zalika da'i wadda ta haɗu da addu'ar daga shi wancan wadda ya addu'ar ‘yan uwa mun gane saboda kai idan ka ji addu'ar sai ka ɗauki addu'ar ba tare da ka yi aikin da shi ya yi a sanadiyar aikin aka amsa mishi addu'arsa ba jama'a mun fahimta wa haza kama idan sta'amala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi isti'maluhu ala alwajhi alladhi yanbaghi malam misalin wannan kama kamar idan mutum ne ya yi amfani da wani magani mai amfani kama idan sta'amala rajulun dawa'an nafi'an kamar mutum ne ya yi amfani da wani magani mai amfani fil waqtin ladhi yanbaghi imaluhu a lokacin da ya dace yayi amfani da maganin alal wacce ladhi yanbaghi kuma yayi amfani da maganin ta fiskar da ta dace bibbiyu aka ce ya sha sai ya sha biyu fantafa abi sai ya amfanu da wannan maganin fa zanna gairuhu to wani kuma sai yayi zaton annas imala hadha dawa bi mujarradihi kafin fi husulil matsalub sai ya ɗauka cewa kawai amfani da maganin shi ke kawo biyan bukata bai san an yi amfani da maganin ne a lokacin da ya dace kuma ta yadda ya dace ba to shi ma sai je sai maganin sai ya sha bai san da daddare ake sha ba shi sai ya sha da safi maganin zai aiki kada galitan malaita to kaga ya kwafsa kenan ya yi rudu saboda haka bukata ba za ta biya ba Wahaza, hada mawdi'un yaglutu fihi kathirun minan nas malam yace wannan gurbi ne da mutane da yawa suke samun rabkanuwa a wannan wajen mun fahimta ko watan komai sai ka bi shi a bisa tsarin da aka tsara shi tukunna sai ka ci nasara shi wanda ya yi ka dubi irin tsarin da ya bi yayi abin to kai ma sai ka samu nasara in ka bi tsari. mun gane ko wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam yana fama da mashashara zazzabi ya dame shi sai ce ya Allah zazzabi ya dame ni Allah me zan yi magani da shi ka san annabi Musa yana magana da Allah sai Allah ya ce mishi Musa ga car bishiya kaza ka je ka tsinka ganyen ka yi amfani da shi zai zama maka magani annabi Musa ya je tsinki ganye sai ya zo ya dafa ganye sai ya sha ganye sai ya warke sai ya tafi abinsa wata ran sai ya sake zazzabi kawai sai wuce je yanko ganye sai dafa ganye sha sai bai ji magani ya ce Allah ai maganin da ka ban kuma wannan karan na yi bai yi bai ce ai wancan karan ma ni na ce ka yanko yanzu kuma kai ka je ka yanko ka <laughs> ce wancan karan ni na ce ka je ka yanko to yanzu kuma kai ka je ka yanko ka. Eh, Allah ya mu dace wa min hadha malam yace daga wannan gaban annahu qad yattafiqu du'a'uhu bi tirarin inda qabri to akan iya samu muwafaka a samu dacewa mutum yayi addu'a a lokacin na cikin wani halin kakani kayi a jikin wani kabari fa yujabu lahu sai a amsa mishi addu'an fa yazunnul jahilu sai jahili ya zaci anna sirra lil kabari sirrin an amsa ne don kabarin walam ya alam anna sirra lil ittirar wa sibqil lati ila bai san sirrin na halin da ya shiga bane da komawansa zuwa ga Allah ba alakansa da kabarin ba jama'a kun muna fahimta akwai da yawa da suke bata ta wannan hanya wani yanayi ne ya shiga wani hali ne ya shiga to Allah kuma akwai halin da zaka shiga ya amsa to kai kuma a lokacin sai kai wani abu na shirka ko na wani abu amma dai halin da ka shigan sai ya sa Allah ya biya bukata kai kuma sai ka ɗauka biyan bukatan na alaka da bokanka ko malaminka to shedan ya samu kofa kenan kuma da zaka tafi <laughs> akwai wani da wani malami yake mana taɗi sun tafi aikin hajji irin manyan nan ne da suke da irin malaman nan kasan galibi suna da irin malaman su masu musu aiki to fa yana makka fa sun tafi umra ne fa yana makka fa idan ya dan jijim dumdum sai bugo waya malam kai da kace ka'aba kuma kana bugo wa Najeriya waya <laughs> kai da kace ka'aba ka ga matsala ga ka ga ka'aba wai kuma sai bugo waya yana gaya malam wallahi mutanen nan sai wani shi kwanta da hankali kwanta da hankali ko sai ce to shi kenan to <laughs> to ai yalla boy ai ka ji ajin banza kenan <laughs> eh. <laughs> ka san irin waɗannan suna da ta'allakuwa da rai e duk wanda ya saki ya kulla alaka da irin waɗannan bokaye ko ƴan tsibbu ko ƴan duba da sauransu to yana da wahala ya subce a hannunsu illa man rahimallah Allah ya samu dace fa idza hasala zalika fi baitin min buyutillah saboda haka duk lokacin da mutum zai kuka wani kukansa ya koka a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ma'ana ya nemi masallaci ko wani waje da yake da hurumi a wajen Allah ya roki Allah a irin wannan gun kaga idan an dace zai mai da al'amarin zuwa ga Allah amma idan ya je wani waje wanda bai dace ba to in koda Allah ya amsa mishi addu'an zai dinga mai da biyan bukatansa zuwa ga wancan abin malam mun fahimta ko saboda haka malam yace fa idza hasala zalika fi baitin min buyutillahi kana abdal wa abdu ila Allah in hakan ya faru a wani daki daga cikin dakunan Allah irin masallatai mala yace wannan shine mafi fi mafi fici shine mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala malam yace wal adiyatu wat ta'awudat wal adiyatu wat ta'awudat bi manzilati sila malam yace addu'o'i da ta'awuzat neman tsari da bayi suke yi bi manzilati sila matsayinsa ɗaya ne da takwabi ko wani makami wasilahu bi shi takwabi yana ci ne daga mai tsaran ba takwabin ne ke aiki ba mun fahimta ko wanda ya rike takwabin shi yake aiki to malam yace duk wata addu'a da aka baka duk wani neman tsari da musulunci ya baka yana matsayinsa ɗaya ne da matsayin takwabi a hannunka wasilahu bidaribihi shi kuma makami yana aiki ne gwargwadon wadda ya rike shi la bi haddihi fakat ba wai kaifinsa ne kadai ke aiki ba duk kaifinsa kuma sai an samu shi sai an same shi a hannun gwani haka ne ko duk kaifinsa idan an ba marago ba zai jefar da shi ba ba zai amfani ba duk kaifinsa ba zai amfani ba saboda haka malam yace ba takwabi ba yana ci ne da kaifinsa kawai ba a'a yana alaka kaifin yana bukatar wadda zai rike shi famata kana silahu silahan tamman la afata bihi duk lokacin da aka ce makami makami ne nagartacce cikakken makami bayi da wani illa bakinsa bai dishe ba wasa'idu sa'idun qawiyyun wadda kuma ya rike mabugin shi ma mabugi ne gwani abinda zai hana kuma babu shi kaga an yi nasara kenan ga takobi da kaifi ga wadda ya riƙe takobi jarin abinda zai hana a yi sara kuma babu shi ka fahimta ko mutum ne ya ciro gariyarsa tana da kaifi shi kuma barde ne ya ɗaga sai ga mafol sun iso ba shi ba zai kara gaba ba haka ne ko to abinda kuma zai hana ba a yi tsaron ba babu shi malam ya ce hasalatin nikaya fil adu to akan samu kyakkyawan nasara kyakkyawan farmaki akan abokin gaba to daga duk musibar da ta taso addu'a addu'a ce mai kyau zuciya da za ta harba addu'an zuciya ce mai kyau malam yace to dama bala'i ai abokin gaban addu'a ne ko saboda haka sai ayi nasara da ikon Allah wa mata takallafa wahidun min hadhihi salasa takallafa ta'sir malam ce duk lokacin da aka samu ɗaya ya subce daga cikin waɗannan guda uku makamin bayi da kaifi nan kuma duk jarumtarka ba za a yi nasara ba ko kuma makami da kaifi kai kuma rago ne ba za a samu biyan bukata ba ko kuma makami yana da kaifi yana da kyau kai kuma da ka rike jarumi ne kai ma barde ne amma kuma ga abin da zai hana ka kai farmaki shi ma ba za a ci nasara ba dole sai an samu makami mai kyau ne sai an samu wanda ya rike jarumi ne sannan abin da zai hana a kai farmaki babu shi to a daidai wannan lokaci ne bala'i da masifa ake koranta da roƙon Allah mala ce duk lokacin da aka rasa ɗaya. daga cikin waɗannan abubuwa guda uku takallafa ta'asir to ta'asiri ya sufce. fa idza kana du'a fi nafsi ghairu salih addu'a shi kansa in ba addu'a ne nagartacce ba awi da'i lam yajma'a baina qalbihi wa lisanihi fi du'a ko kuma mai addu'a bai hada tsakanin zuciyarsa da harcensa lokacin addu'ar ba yana roƙon Allah a bakinsa amma zuciyarsa tana yawo a ofis ko tana yawo a kasuwa kaga ba za a ci nasara ba dole lokacin da ka ɗaga hannu kake roƙon Allah sai ya zama zuciyarka kuma tana halarce da abin da kake roƙon Allah au kana samma mani'un min al-ijaba ko kuma aka samu wani abin da zai hana amsa addu'an lam yahsul al-athar to ba za a samu ta'asiri ba dole sai waɗannan abubuwa guda uku ƴan uwa sun samu kafin a samu biyan bukata yadda ya kamata Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda mu kwana Allah ya albarkace mu Allah ya samu gama lafiya fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik